أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatu yan uwa الله سبحانه وتعالى ديكر آمنا كاوا da ya karɓa ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada mu ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta alhamis tara ga watan sha'abana na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da 28 ga watan biyar na shekara ta 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka da yake fayyace mana a ƙidun shi'a al'imamiya al'ifnai shari'a a ƙidun shi'a masu imani da shugabanninsu guda goma sha biyu yau za mu tashi a tambaya ta shida da take ce ma'atiqadu shuyukhil madhhabi shi'iyyi fi ta'wilil qur'ani menene aqidan manya-manyan shehunan mazhaban shi'a game da ta'awilin qur'ani ta'awilin qur'ani ta'awilin qur'ani ya kasu biyu akwai tawili ka fassara ƙur'ani yanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi babu kwana babu canja ma'ana babu sauya ko ɓoye wani abu ko karkatar da ma'anan wata aya daga inda Allah yake so zuwa wani waje wannan shine ta'awilun mahmud tawili da Allah ya yaba masa wanda kwaya ba masa shine addu'an da annabi sallama yayi wa abdullahi bin mas'ud yace allahumma faqihu fid din wa allimhu at-ta'wila Allah ka sanar da bashi ilimi a musulunci kuma ka sanar da shi fassaran alqur'ani akwai kuma tawili mazmum tawili da shari'ar musulunci ta soke shi ta yi condemning din shi ta zarge shi shine ka karkatar da ma'anar aya daga asali yadda take zuwa ga wata ma'ana daban ka canja ma wata kalma mazauni ka canja mata ma'ana ga abinda Allah yake so yake nufi kai kuma ka karkatar da ma'ananta zuwa ga wani menene zuwa ga wata ma'ana daban wannan yakan faru ne imma don ko samun wani abun duniya son eh, eh, eh, biye ma zuciya son zuciya ko kuma saboda kar ayan ta taɓa waɗansu ina fata an gane da shi ɗin yake zaune a gabansu ko kuma kada ta taɓa wani shugaba saboda ya san yana aikata irin abin da ayan ta, hana ko kuma saboda kada ya taɓa wani mai bashi zakka ko kuma saboda saboda saboda saboda da dalilai masu ɗimbin yawa to wannan tawilin haramun ne ina fata an gane ko tawilin haramun ne to anan menene aƙidan manya-manyan shehunan mazhaban shi'a game da tawilin Alkur'ani? bi ma'ana anan sai mu ɗauke shi game da fassaran alƙur'ani shin aƙidansu suna nan a fassara aya yadda take tsaf ko kuma a aƙidansu ana iya ba wa aya wata fassara saɓaninta shine jawab malam ya ce awwalan farko ya taƙidu shiyuku shi'a wato sufa a aƙidan shehunan shi'a shugabannin shi'a malaman shi'a anna lil qur'ani ma'ani qur'ani yana da ma'ana biyu akwai batinun akwai fassara ta baɗini ta ɓoye a hidin fassara wanda yake ya saba wa zahiri yadda mutane suka sani kaga anan sun yi kama kamancece ne wajen sufiya domin a wajen sufiya suna cewa akwai ilimin baɗini wanda sai waɗansu special malamai ne suka san shi akwai ilimin zahiri wanda kowa da kowa ya san shi to anan malaman shi'a a su ƙur'ani yana da fassara biyu akwai fassara na boye fassara na baɗini wanda ba mai sanin shi sai su akwai kuma fassara na zahiri wanda kowa menene ya san da shi saboda haka idan fassara na zahirin aya da ka sani shaihin shi'a zai zo ya bata fassara daban ya ce mu wannan mu na ba'ini kenan na ɓoye da mu muka sani ka ce akar makallawo ko da ke waɗannan ma ba wani akar makallawo malan kawai ko kuma kayi ina fata an gane wannan fassarar da kai fata sabawa ya ce a'a ai ku na zahirin kuka sani mu kuma wannan fassara na me na ba'ini na ba'ini muka sani asalin irin wannan aƙidan an samo ta ne za ka tarar hadda sufiya idan ka samu suna da ilmin ladunni ilimi na asali na can can can can wanda kawai su suka su suka san shi akwai ilimin da aka bar wa amawan mutane general al'umma kawai kowa ya san shi akwai kuma fassaran da aka keɓance su da shi inda suka yi deducting suka samo irin wannan aƙidar fitan da annabi musa alaihi salam ya yi da yaronsa su je wajen annabi khidir inda asalin abin da ya ja wannan wani ne cikin almajiran annabi Musa da ya kalli annabi Musa yana wa'azi yana wa'azi yace kai ni kan akramakallah akwai wanda ya fi ka sani ce babu babu a zamani akwai wanda ya bace babu kawai ba akwai yace Allahu A'alam sai Allah yace to lalle zan nuna ma wannan a cikin bayina ma akwai wanda ya fi shi shine Allah ya umurce shi ya ɗauki guzurin shi ya kama tafiya ya je majma'ul ma mahaɗan teku guda biyu zai samu wani bawanmu a nan zai nuna masa ilimin da bai sani ba shi ne annabi musa dai ya kama tafiya ya soya kifi kun san kissan ya ɗauki yaran shi da zai raka shi kun san kissan har aka je inda kifi ya rai ya faɗa ruwa ko suka dawo suka tarar da abdan min ibadina atainahu min ladunna in man suka da wani bawan wanda muka bashi wani ilimi yace hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan akramaka Allah ko zaka mun izini umbika saboda ka sanar da ni irin ilimi na shiriya da Allah ya sanar da kai yace lan tastati ama iya sabran ba za ka iya hakuri da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubran taya za a yi hakuri akan abinda ban bayyana maka labarin sa ba yace karka damu akramakallah in insha allahu sabiran wala a asilaka za ka same yin cikin masu haƙuri ko ba zan taɓa saba ka ba yace to idan ka bini falatas alni an sha'in in ka bini muka fara ɗaukan ilimi kada ka kuskura ka tambaye ni wani abu hatta odi salaka minhu zikiran sai na ambata maka sai na fassara maka yace akramakallah na yadda muje da suka tafi ilimi na farko me ya faru ya ga wani yaro saurayi matashi gwargwado haka dai kyakkyawa ya kashe shi a kwale-kwale ko suka hau jirgin ruwa sai da aka je can tsakiyar teku harakaha sai ya huda shi ya fasa shi ya huda shi sa'annai musa dai kasan annaba ba sa shuru in sun ɓarna duk da alkawarin da aka yi dai ba sa taɓa tolaretin su yi shuru a kan ɓarna ya ce a ah, harakta hali tugurika ahalaha baka ji ta shay'an nukran kama kallahu ya sai an zo tsakiyar teku ka huda jirgin ruwa, ka huda musu kwale-kwale kana so ka halakar da waɗanda suke ciki ne akan makalla wannan abin da ka zo da shi din abu ne wanda wato rai baya so munkar ne mu kuma na amuru bil ma'arufi wa wa nan ha anil munkar inda annabi hana to abin da ka zo da shi barna ne yace dama ban gaya maka ba sharuɗan admission da na maka kafin ka shiga makaranta na akwai condition yace ah haka ne a kan makalla insha Allah ba zan sake ba kai hakuri ana tafiya ya gamu da yaro matashi ɗan kyakkyawa shi na tafiya kawai ya bige shi ya kashe annabi Musa ce a ƙatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin nafsin ji jita shai'an nukran imran nukran ko akramakallahu ka tarar da rai bai ci ba bai sha ba ba abinda yana tafiya ka bige shi ka kashe shi akramakallahu ka zo da mummunan abu yace ban fada maka ba dai ba za ka iya haƙuri ka za ka yace akramakallahu don Allah wannan ya zamanto shine uzuri na ƙarshe idan har na maka tambaya na interrupting na maka shishigi akan wani al'amari da Allah a sallame ni a makarantar gaskiya har ga Allah kamun uzuri na matuƙa suna tafiya suka je wani ƙauye fastat ama ahalaha fa abaw an da fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamahu qala law shi'ta latakhasta alayhi ajra qala hadha bai ni wa nika. suka je wani ƙauye dare ya yi suna son a ba su e, wajen kwana a matsayinsu na baƙi duk ƙauyen suka ƙi to sai ya ga wani wata katanga garu ya karkata haka zai faɗi faƙa mahu sai ya tsaye da shi malamai suna ce ba wai ya rusa ba ne ya bige katangan ya sake gina ta ba a'a haka kawai ya zo kawai mu'ujiza ta Allah ya haka ya haka kawai katanga ta koma noma ce akramakallahu ai sai mu karbi wani abu tunda ba su mana mutunci ba sun kisu su ba mu masauki su ba mu abin nan kuma mu musu aiki a mu karbi wani abu yace to alkawari ya cika yanzu ne zamu rabon mu Tazo zo ya to bari in ga maka sirrin ayyukan da nayi yi din jirgin ruwan nan dai kun sani akwai wani a sarki a can a bakin ruwa wanda duk lafiyayyen jirgi in ya zo wucewa yakan kwace kwace wa talaka ya ce an mai da shi na sarki kawai zalimi ne sarki yake to dalilin da ya sa na ɗan huda wannan na aiban shi idan ya ga wannan ba zai karɓa ba kaga a zahiri can ɓarna ne yanzu da ya ba shi ilmul baɗin ilimi na ɓoye da bai san da shi ba menene ya yi gyara ne ta nan ne fa sufiya da irin waɗannan masu ɓarna ina suka samo menene ilimi biyu su ne aka ba na baɗinin ka jifa yawa ku kuma ya ku bayi ku ne na zahirin saboda haka in ka tarar da shehi yana shan giya to a zahiri kai a wajen ka giya ce kuma ɓarna kuma haram yake aikata amma da za ka keɓance da shi ya maka bayani irin bayanin da khidir ya yi ma musa za ka gamsu madara yake sha <laughs> ka gane yawa to irin shi ne wannan inda suka samo irin wannan he suka maka wa kan suka isa yadda da cewa su suna cikin yan ilimin zahirin wai su aka ba na baɗinin mu da sauran jama'a na zahirin kenan yace shi kuma wannan matashi ɗan yaron nan kyakkyawa matashin nan da na kashe wannan yaron iyayen shi mumunai ne salihan bayi ne da wannan yaro in ya tashi ya balaga to zai riddar da su ya halakar da su ya raba su da tafarkin Allah su mutu suna kafirai ina fata an gane su kuma ubangiji yana so su girma akan imaninsu su mutu akan imaninsu shine Allah ya ce a kauda wannan din shi ya mutu tun bai balaga ba kaga rahama ce su kuma an bar waɗancan da imaninsu kaga rahama ne kaga kisan kai na zahiri a wajen annabi Musa da ya gan shi ɓarna ne yanzu ya gansu gyara ne ta haka na in wannan suka yi kisa ko wani ya yi abin nan karka zarge shi ba a ja da shehi keɓance da shi in ya maka bayani za ka gane aiki mai kyau ya yi haka nan wannan katangar da ya tsaye daɗin nan a ƙarƙashin katangar akwai wata taska ta dukiya ta waɗansu marayu a wannan garin mahaifin marayun salihi ne mutumin kirki ne ya rasu yaran kuma ƙanana ne duk wanda aka ba dukiya riƙe musu zai ci amana sai aka binne ta a wajen ƙarƙashin wannan kangon katangar garun aka yi gini a kai Allah ya turo ni in tsai da katangan in gyara mata kar ta faɗi dukiyansu ya zama to exposed ya buɗu mutane su wawushe tun kafin su girma to Allah yana so sai sun girma ne sun balaga sun isa yara maza sosai su tona kayansu ina fata an gane ko ya ce to kaga ashe a wancan aikin da ya shi ma an ƙi a e, e, e, mutum ya maka mummunan mu'amala ai in karama ya yi domin mutanen garin sun ne to kaga wannan abun ashe yana da kyau to nan ne asalin inda aka samo ilmul baɗini da ilimi na zahiri to shi a wajen shi a ilmul baɗini ɗin ma akwai ilmul baɗini mataki na ɗaya akwai wani ƙasa da wannan baɗinin wannan akwai wannan ɗin kuma baɗinin shi akwai baɗinin shi har sau bakwai har sau ɗari bakwai kuma ka duba har sau ɗari bakwai baɗinin ma akwai ni baɗini baɗinin ma akwai ni har mataki nawa ɗari bakwai a wajen shi'a saboda haka za su iya ba ma aya kenan fassara na ilmul ba'in su fassara ta sau ɗari bakwai <laughs> duk abinda suka ko baka isa ka ja ba kai baka kai matakin sanin wannan ilimin ɓoyen ba nasu ne karkaja ja da su je ka da na zahirin amma sun suna da na baɗini baɗinin baɗini baɗinin baɗinin baɗini har mataki ɗari bakwai so wannan inda abun ya samu asali kenan asali kenan Allah ubangiji ya rufa mana asiri ah, amma shi annabi khidir me yake wa ma fa'altuhu an amri dalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabr ya ce wannan abun fa ba daga kaina na yi shi ba Allah ne ya nuna mu ina fata an gane shi ya faɗa annabi musa annabi isa da ya tada makafi ya tada guragu ya warkar da makafi da kutare ya ce me ya ce uhil mauta bi iznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa ya ce bi iznillah duka ya ce bi iznillah ima shine kiristoci suka ɗauko yanzu suna warkar da makafi da guragu su kan ba mu bi izini man ba su ma waɗannan ɗin shehunan shi wancan Allah ne ya umurce su su ko ba mu san wa ya umurce su ba to ina fata an gane ko to shine ku gane akwai ma'anan ƙur'ani baɗina na ɓoye da su kai suka sani tukhalifu zahir wanda fassarar na ya saba ma na zahirin ولهذا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم saboda haka saboda wannan ne suke ruwaitowa daga manzon Allah sallallahu da sayyidina Ali cewa annabi da sayyidina Ali qala sun ce wa hashahuma wato wa iyazu billah a'uzu billah a ce sayyidina Ali ne manzon Allah ne da sayyidina Ali suka faɗi wannan amma saboda an maƙaryata ne yan kazafi ne maƙaryata ne mara tsoron Allah tsatson yahudawa shi'a yanzu za su iya yi wa Allah ƙarya su ce Allah ne za su iya cewa manzon Allah sallallahu shi ya faɗa ka duba abin da suke ce don su tabbatar da wannan wai ai manzon Allah sa ruwaito daga manzon Allah sallallahu da sayyidina Ali annahu qala wai cewa sun ce wa ihashahuma wa iyaz billahi wannan eh, ba su ba wannan magana wai inna lil qur'ani zaharan wa batanan ƙur'ani yana da baya da yana da zahiri yana da baɗi, yana da fassara ta zahiri akwai fassara ta lullube wanda ba a gani kai zahirin kawai kake gani ka iya amma na can baɗinin fa sai su Allah yake nuna ma wannan ilimin mana yace at-ta'liq comment zai ɗanyi bayani akan wannan shi ma wallafi wannan littafin game da wannan aƙidar ya ce inna dafi'a abinda ya tunkuɗa li ulama ya tunkuɗa su ya ingiza su su faɗi wannan lihazal itiƙad su faɗi wannan aƙida su ƙudurci wannan aƙida na cewa ƙur'ani yana da fassara na ɓoye da na zahiri abinda ya tunkuɗa su ya kai su ga haka anna kitaballahi ta'ala asalin littafin Allah maɗaukacin sarki alkur'ani idan ka karanta shi daga fatiha har nasi ko daga bakara har fatiha ko shi muka sani saboda tsarin makarantar allo in ka zo karatu kana farawa ne da fatiha nasi abin nan sai ka, ka sauke in ka kai bakara to alhali fa fatihan ne ta sama in ka zo nasi ne ka sauke to idan ka karanta Qur'an A to ɗinsa ba wata aya da ta ambaci shaihunansu goma sha biyu ɗin nan ba za ka taɓa samun ayan da ta ambaci Sayyidina Ali ko ta ambaci Alhassan ko ta ambaci Husaini ko ta ambaci Aliyu ko ta ambaci Muhammad ko ta ambaci waɗannan shehunan nasu su Ja'far su Musa su Ali su Muhammad duka ba wanda sunansu ya zo a cikin Alkur'ani wannan shi ya ya tunkuɗa su suka faɗi wannan saboda yanzu suna cewa in kana karanta alkur'ani abinda suke so target inda suke so su yi hitin in kana karanta ƙur'ani kai ilimin zahiri ne da kai ba za ka ga sunayen shehunansu ba amma su a ilimin baɗinin an ambaci waɗannan shehunansu goma sha biyu gaba ɗaya saboda haka ko ka ja kai baka kai matsayin ka san ilimin baɗin ba wato ambatonsu ya zo a ta ƙarƙashin mai ilimul baɗin kai kuma da kake ganin kaman ba a ambace su ba don kana rike da ilimi na zahir fassaran zahir kake suna nan a ilimul baɗin ɗin shi yasa suka bullo da wannan 'yar aƙidan da wannan eh, ƙa'idan saboda kar a tambaye su to in shaihunanku mutane ne da har su ne gaba ɗaya ya ba ambace su ba yadda aka ambaci sahaban manzon Allah an ambaci sahaban manzon Allah sallallahu an an ce Muhammadur Rasulullah ko wallazina ma'ahu kagar suwaye tare da shi din sahabai duka ashidda'u alal kufari ruhama'u tarahum ruk'an sujjadan sahaban manzon Allah ake nufi da su sannan idan ka zo wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar duka sahabain radiyallahu anhum waradu anhu duka to sai su suka ga idan ka zo kuma indirectly an ambaci abubakar iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana annabi da waye ne da abubakar ne in ka duba fassara, duk in ka duba fassara. Ah, ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ko ulaika ulaika alladhina amtahana allahu qulubahum suwaye ayan take nufi abubakar da umar misali idan suka zo magana haka to idan ka duba fassarin ƙuran da yawa za ka ga wata aya sababin saukanta abubakar ne wata sababin saukanta umar ne wata sababin saukanta ɗaiɗaikun sahabai ne ta yi su suka babu shaihunansu a ciki to sai suka bullo da wannan dabaran su ce e kai da kake ganin babu shehunansu don ilimin zahir ne da kai amma ya tabbata sunayensu da listinsu ya tabbata a ilmul batin kai kuma baka kai matsayin sanin ilmul batin ba kun fahimci dabara to suka ce addafi'a abinda ya harzika ulama'u shi'ati malaman shi'a izuwa ga wannan aƙida ta ce ƙur'ani yana da fassara biyu na zahiri da na baɗini shine anna kitaballahi littafin Allah alqur'ani gaba ɗayansa ta'ala khala min zikri a immatihim gaba ɗaya babu inda ya ambaci sunayen eh, shugabanninsu al'ifnai ashara goma sha biyu ɗin wa minan nafsi ala a da'ihim sahabatu rasulullah salsana sai ƙur'ani sai magana akan maƙiyansu maƙiyan waɗannan eh, shehunansu to kaga ai abin takaici ne su a wajensu ƙur'ani ya yi bayanin maƙiyansu amma su kuma shugabanninsu ba a su ne sahabai wato maƙiyansu kenan shi'an shi'a maƙiyan shehunan shi'a ƙur'ani sai yi magana a kansu su kuma da suke gani tsarkakakkun ƙur'ani bai yi magana a kansu ba saboda haka kar wani ya kafa musu hujja da wannan to inda gaske ne ku wani abu ne sahaban manzo Allah kafurai ne me yasa ƙur'ani ya ambace su ya ba musu ku kuma ba a ambaci naku ba sai suka ce nasu ya zo ta ilmul baɗin ne su kuma na ci gaba ta wato abinda ya tayar mashehunan shi'a hankali ƙur'anin Allah ya ambaci sahaban manzon Allah salasalam wanda kuma su ne maƙiyansu sai ya ƙiya ambaci suna su shehunan wannan abun fa ya tayar musu da hankali sai suka ga to ya za su yi su saman ma shaihunansu gindin zama a alkur'ani sai suka bullo da wannan dabaran wahabal amru wannan al'amari na rashin ambatan shaihunansu da ambatan sahaban manzan Allah aqabba baji a shuyukhi shi'a wato ya hana ya hana shaihunin shi'a bacci wa afsada alaihim amrahum ya ɓata musu lamari wa humma a zalika ƙasarrahu duk da cewa sun bayyana ƙararar bi annal ƙur'ana ku duba ko sun bayyana fa suka ce annal ƙur'ana sai su yi magana su zo su warware ta duk da cewa sun bayyana ƙararar cewa annal ƙur'ana karkhala min zikir a wato ƙur'ani fa bai ambaci shugabanninsu ba yanzu me za su yi faftara shaikuhum al'ayyashi sai babban shehin shi'a mai suna ayyash sai ya kirkiro ya kirkiro wani hadisi wai an abi abdullahi alaihi salam ina fata wato sayidina ali kenan kala yace laula qad quri alquranu kama unzila la alfaitana fihi musamman da an karanta alƙur'ani kamar yadda aka saukar da shi da ka tarar da sunayenmu a ambace a cikin ƙur'ani sai dai ba a karanta shi yadda aka saukar ne dalilin da yasa ba ka sunan sunansu inda shehunansu ba a karanta shi asali yadda aka saukar da shi amma da an natsu an karanta shi yadda aka saukar ya ce da ka same mu ka duba shi ɗin da la'alfaitana da ka same mu muɗin nan sunayenmu a ambaci a ciki har shi kenan ina ya faɗi wannan ku duba footnote na biyu tafsirul ayyashi suna da tafsiri to wannan malami yana da tafsiri sunanci tafsirin ayyashi eh juz'i na ɗaya shafi na ashirin da eh, yawa volume 1 eh, eh, volume 4 Ma'uni eh? ma uniya bihi al-a'immatu min al wato a karkashin bayanin ma'anan shugabannin su da inda qur'ani yayi magana a kansu wai malam yace wanzu ya kai mai karatu ka duba da idon basira Hadani, hadanillahu ta'ala wa iyyaka Allah ya shiryar da ni da ni da kai wa iyya sawa as-sabil hanya madaidaiciya yace ka duba ka yi la'akari da hankalin ka fi bidayatil amri yace a farkon a farkon maganan zufa suka ce anna hunaka ma'anan zahiran ko qur'ani yana da ma'ana na zahiri wahidan guda daya lil wa wahidan batinan ko kun ga a can sama sun ce kowace aya tana da fassara nawa biyu akwai fassara na baɗini na zahiri da mu muka sani akwai na baɗini da mu muka sani ko ce aya tana da fassara biyu kenan ko ba haka ba ɗaya na zahiri ɗaya na baɗi ne to bari kaga kuma ci gaba sun mata tsawar al'amur sai aka ƙara wa abun kuma ci gaba gisu faƙalu sai suka ce inna lil ƙur'ani zaharan wa batsanan wa li batanihi ila sab'ati abtunin shi ƙur'ani yana da fassara biyu na zahiri da na baɗini sannan wali baɗanihi shi na baɗinin ma yana da wani baɗinin yana wancan ma yana da wani baɗinin wancan ma yana da wani baɗinin har sau nawa har sau bakwai sun matashat takdiratu su shi'a sannan kuma suka ƙara wani irin tunanin kuma su shaihunan shi'a ɗin faƙalu sai suka ce kai inna min bainil ashiya'i wa azhariha inna min abyanil ashiya'i wato hakika yana daga cikin abubuwa mafiya bayyana da mafiya zahiri wa audahil umuri wa ashariha da abubuwa wanda suka fi bayyana da kuma shahara anna li kulli ayatin sai suka ce haƙiƙa kowace aya in ka ɗauko ta min kalamin lahi daga maganan Allah almajid mai girma wa kullu faƙaratin min kitabin lahi da kowane faragara na labari eh sakin layi na alƙur'ani alhamid yana da zaharan wa batsanan ko yana da fassara na zahiri da na baɗini yana da tafsiran wa ta'awilan yana da fassara kuma yana da tawili da ake wa aya yace bal kai bugu da ƙari li kulli wahidin minha kowanne daga cikin ayoyin Allah kama ya zaharu min akhbaril mustafida kama yadda ke bayyana a labarun shi'a sab'atu butunin wa sab'una batanan shi wancan fassara na zahiri na zahiri da ya kai bakwai din sannan kowane bakwai din kuma yana da saba'in in ka hada saba'in saba'in sau bakwai na zai baka to haka suke ce sab'una batanan wato in ka bullo in suka kawo wannan baɗinin in bai yi ba sai su ce ga wani fassara har aje so saba'in har aje so saba'in al'iyazu billah wa qaddallat ahadithul mutakafiratun kadat an takuna mutawatira akwai hadisai masu yawa wanda suna dab su zamanto hadisai mutawatirai wanda ba a iya musunsu ala anna ha cewa lallai wato fassara na ba'inin ba'ini ba'ini wa ta'awiluha da na da fassaran tawilin qur'ani bal kaseeran min tanziliha wa tafsiriha fi fadli sha'ani sadati ayoyin da suka yi magana akan falalan sha'anin shugabannin shi'a al'atahar tsarkaka akwai hadisai masu yawa wanda ba sa iyakantuwa ina fata an gane wa izharu jalalati da ayoyin da da hadisai da suka bayyana darajan halin ƙadatu jagororin shi'a al'akhyar fiyayyun al'umma a'ani annabiya al-mukhtara wa alihin a'immatal abiyar wato har wanda suke bayanin manzon Allah sallallahu da kuma shugabannin da shi'a da suka zo bayan manzon Allah al'a'immatul abrar alaihim salawatul malikil gaffar wato amincin mai mulki mai gafara ya tabbata a gare su balil haqqal mutabayyin kai gaskiyan da yake bayyanan nema wa mubin kama la yakhfa alal basiril khabir kamar yadda baya ɓuyan ma duk mai basira mai hankali bi asrari kalamil alim game da sanin sirrin maganan Allah mai girma da iko almurtawi min uyuni ulumi umana'il hakim wato maganan Allah da aka tsotse shi daga maɓulɓulan ilimin mato amintattun Allah mai hikima mai girma a doron ƙasa suwaye amintattun Allah shugabanninsu su ne ba a can baya jiya mun ce su ne sirrin Allah su ne kofan Allah su ne ilimin Allah idan ka ji sun ce amintattun Allah a bayan ƙasa shine shugabanninsu na shi'a nan. ya ce anna aksara ayatil fadli ka duba suka ce mafiya yawancin ayoyin ƙur'ani da suka zo wajen nuna falalan Allah da suke magana a kan in'am da ni'imomi da Allah ya yi walmadhi mafiya yawancin ayoyin da suka zo suna bayani ayon alkwarar da suke bayani akan yaba wa bayin ayyabo wal ikram da karamci kai bal kullu ha suka ce kai duk ayoyin da suka zo akan falalan Allah da ni'iman Allah da yabawan Allah da karamci irin na Allah duka waɗannan ayoyin idan ka tattara su suna magana ne fihim cikin shi'a suna magana ne akan shi'a da shugabanninsu su ne falalan Allah su ne ni'iman Allah su ne abin yabon Allah su ne abin karramawa na Allah duk ayoyin da ka kai karo da shi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u da su ake yi su ne fadlullahi din ina fata an gane ko duka ni'imatullahi duk inda ka ji an ce ni'imatullahi wato sun ayoyin suke nufi gaba ɗayansu duk inda ka ji wata aya ta yi yabo to da shugabanninsu take duk inda ka ji wata aya ta nuna karramawa da karamci to da su take yi cikinsu ne wafi fi auliya ihim nazalat kuma ta sauka ne akan shugabannin shi'a masoyan Allah su ne sannan kuma wa julla faqarati tawbih duk waɗansu ayoyi da kake karantawa na zargi na Allah wadai wattashni na Allah tir wattahdid da ayoyi da suke tsoratarwa da Allah ya magana yana don ya tsoratar da abu in aka tsoratar aka tsoratar da kai da abu ai don ka me ka nesance shi ne wattafzi'i duk wata aya da kaga ta zo tana nuna gallazawa kai bal jumlatuha dukkan ayoyin da suka zo irin wannan salon wato suna nufin wanda suka saba wa aqidan shi'a da su ayoyin suke yi daga sahaban manzon Allah kenan har tabi'un har tabi'in da duk wanda baya aqidan shi'a baya musu biyayya baya bin su to duk wata aya da kazo zo ta ta zargi da ta Allah tir da Allah wadai da su menene da tsoratarwa in ka ji inna inna baɗa rabbika la shadidin nan to duka da wanda suka saba wa shi'a ne wanda ba sa bin aqidan shi'a da su ake yi ina kuzuhu fagulluhu summa duk in ka ji irin waɗannan ayoyin da waɗanda suka saba aqidan shi'a ne ake nufi ina fata an gane ko to in ka ji wa ibadur rahmani allazina shuna alal ardi haunan in ka ji irin wannan yabo su ne wa idza khatabahumul jahiluna mu ne su kuma qalu salaman su ne ina fata an gane ko wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara su ne wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah su ne wala yaznun su ne wa man yaf'al dhalika yalqa asama mu ne ina fata an gane duk wata aya ta yabawa su ne duk wata aya ta ta menene kishiyan yabawa yawa duk wanda baya aqidan shi'a ina fata an gane ko sannan ku duba duk wannan ayan tana zuwa ne akan mukhalifihim wanda suka saba aqidan shi'a wa a'da'ihim da makiyansu duk ayoyin akan su ne warada suka zo wa annallaha azza wa jalla sannan Allah maɗaukacin sarki mai girma da buwaya ja'ala jumlata batsanin Kur'an ya sanya waɗansu fassarori jumla gaba ɗaya a dunkule fassaran ƙur'ani na ƙarƙashin ƙasa na baɗini fi da'awatil imamati wal wilaya gaba ɗaya suna kira ne kan menene yin shugabanci goyon bayan shugabanninsu wal wilayatu da ƙaunansu kama ja'ala julla zaharihi sannan kuma kamar Allah ya sanya a zahirin duka fassaran alkur'ani fi da'awati tauhidi wajen kira ne ga tauhidi wa nubuwati da annabciwar risala da yin imani da sakon annabi amma a baɗi ne yin imani da shugabanninsu da ƙaunansu ina fata an gane ko suka ce a zahirin Ƙur'ani in ka fassara za ka ga a zahirin fassaran ayoyin ne suna kiran ka zuwa ga at-tauhid ko wan nubuwati da annabcin annabi war risalati da yin imani da manzancin annabi to amma kuma a fassara na zahirin qur'ani in ka duba abinda ayoyin suke sannan idan ka juya fassara na ne kuma suna kiranka ne da'awatul imamati wal wilaya suna kiranka ne zuwa ga yin imani da shugabannin su isna ashara goma sha din nan wal wilayatu da ƙaunansu da jibintan al'amur da nuna musu kauna so ƙur'anin tana in ka duba shi abu daban ne in ka leƙa shi a fassararsu kuma abu daban abu daban ne haka suka maida shi saniyan ya ce faɗakarwa ta biyu malam ya ce ya ataƙiduna malaman shi'a suna ƙudurtawa har yanzu amsa ko amsa ta farko kenan ita ce awalan yanzu amsa ta biyu ya taƙiduna manya-manyan malaman shi'a fa suna da aƙidan cewa bi anna jullal qur'ani dukkan alqur'anin nan da muke gani nazala fihim ya sauka ne a ya sauka ne a kansu wa fi a'da'ihim min as-sahabati da makiyansu daga cikin sahaban annabi ina fata an gane ko yawa duk wani abin da alqur'ani ya faɗe shi mai kyau to a kansu ne duk wani abin da qur'ani ya ambace shi mummuna akan makiyansu ne daga sahaban manzon Allah sallallahu ya ƙulu shaikuhumul faidul kashani akwai babban shaihinsu mai faila alkashani ya ce jullul ƙur'ani dukkan alƙur'ani ya sauka ne akan fatis guda biyu innama na zalafihim wani ɓangare ya sauka a kansu wa fi ihim da masoyansu da kuma ya sauka akan makiyansu su akan abu uku ne ya sauka akan shugabannin shi'a da masoyan shi'a so in kaga qur'ani yayi yabo ya faɗi abun kirki to shugabannin shi'a ne da masoyansu ake nufi idan ka ji an faɗi mummuna da ta wata ta'aza da azaba da menene da wani bala'i wa a'da'ihim ya sauka ne akan makiyansu suwaye makiyansu ahlus sunna shine kawai domin kace sahabai ka ai su ne ahlus sunna su ne muke koyi da su mu duba footnote na biyu a can wannan shaihul faidul al alkashani yana da tafsiri ana kiran tafsirin tafsiru safi tataccen tafsiri juz'i na ɗaya shafi na ashirin da nawa da hudu muƙaddimatu salisa idan ka je tafsirin ka same shi fi nubuzi ma ja'a fi annal qur'ana wajen dan tarihin da yake nuna game da abin da yazo cikin alqur'ani innama nazala fihim wa fi awliyaihim wa a'daihim wa bayani sirri zalika da kuma bayanin sirrin ayoyin alqur'ani da suka zo din a haka to akidan su kenan bal za'ama bugu da ƙarima ma yana cewa za'ama shaykhuhum akwai babban shehin su da yake rayawa sunan shi shaihi hashimu bin Suleiman uh, al-bahrani al-katkani ina fata an gane al-katkani wanda ya mutu a shekara ta 1107 shi karara ya ce bi anna aliyu na abi talibin ya ce tabbas aliyu dan abi talib zukira wahadahu fil qur'ani wato sunan shi kawai shi kadai a cikin alkur'ani an ambace shi har sau dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da hudu sunan sayidina ali kawai eh, in ka duba ƙur'ani an ambace sayidina ali ali ali ali sau nawa sau dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da sau dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da hudu marra kai bugu da ƙarima wa allafa kitaban sammahu ya ma wallafa wani littafi da ya sanya masa suna allawani nuraniya fi asma'i aliyin alaihi salamu ahli baiti fil alqur'aniya ya wallafa littafi mai suna allawani nuraniya wato haske mai kyalli sunan littafin kenan haske mai walkawa haka game da sunayen sayidina ali da iyalan gidansa a cikin alkur'ani duk wai a ƙur'ani ya yi deducting nasu eh. Eh, in ka ji an cewa an zanna ilaika nuran mubinan in ka ji nuran sayidina ali ne wani gun ya zo da wata ma'anan a can a kira shi a kira haka suka yi ta deducting ayoyi suna ba da fassaransu daban zalika fadlullahi sai su ce sayidina ali ne shine fadlullahi anan shine nuran mubinan shine eh, Allahu allazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur ilan nuri din zuwa rifarin ne zuwa ga ali ana fidda mutane minan zulumati zuwa ga duhun sunna ilan nuri zuwa ga hasken shehunai imamiyya al-isnai a haka suke ta tawilin ayoyi al-iyazu billah ina fata an gane idan ka je gaba suka ce a ah, eh, wa habbaba ilaikumul eh, imana wa zayyanahu wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa suka ce al kufra shine abubakar wal fusuqa shine umar wal isyana shine usman shine wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyana kenan shi kuma wa habbaba ilaykumul imana shine sayyidina yawa ali wa zayyanahu fi qulubikum shine wancan ya ƙawata son ali a cikin zukatanku ya kyamatar muku da alfusuka wal isyana wal kufra sune abubakar da umar da usman sune alkufru wal fusuku wal isyanu din to haka suke tawilin ayoyin a haka wal iyazu billah duk zaka ga irin waɗannan Allah rufa mana asiri a ba tambaya kusa sako. to za mu karanta ta'aliƙin nan za akwai gaba a can yace at-ta'aliq mala ce ga wani dan ta'aliƙi kaɗan? ayyuhal qari'ul munsif ya kai mai karatu mai adalci wanda yake karatu bisa basira law tasaffahta al-qur'an al-karima yau da za ka ɗauki quranin nan mai girma ka bubbuɗa shi daga farko har ƙarshe, wa akhasta ma'aka jami'a ƙawamisin al al'arabiya ka je ka ɗauko dukkan dictionary na larabci lama wajatta isma wahidin min a'immatil ithnai ashariya ba sunan ɗaya daga cikin limaman su goma sha biyu da zaka samu a Qur'ani idan ka dauki dalika fadlullahi kace sayyidina ali ne to dauko dictionary na larabci kace onda alfadlu me word din alfadlu yake nufi ba zai taba baka cewa ali bane idan kace wa anzalna ilayka nuran mubinan nuran mubinan sun ce shehunansu ne idan ka ɗauko onda annur me nur a dictionary zai baka light ba zai taɓa baka wai ko muhammad ko ja'afar ko ko hassan ko husaini ba ce duk wata kalma da ta ɗauko alkur'ani ka duba ta a dictionary na larabci na harcin larabci ba wata kalma da za ta baka ce wannan sunan ali ne wannan sunan alhassan ne wannan sunan husaini ne wancan sunan abin ne babu duka sun mata tsawar al'amur suka ci gaba da ƙara ma abun ƙaimi ma inda shiyuhi shi'a malaman shi'a suka ci gaba ma da ƙara wa abun kuma ƙaimi kama hiya fi adatin kamar yadda yake al'adansu fi tsawuri fil waz'i wajen tsaban ƙirƙiro ƙarya wal ƙarya da fabricating ɗin abubuwa ƙwararru ne wajen kirkiran abubuwa da yin ƙarya faƙassamul ƙur'ana arba'ata aksamin suka zo suka raba ƙur'anin ma gida hudu suka ce ƙur'ani nan da muke gani ya kasu gida hudu faftara hujjatuhum alkulaini akwai wani shehinsu da ake kira hujjatullah alkulaini ya yi ƙirƙir ƙarya ala abi abdullahi hmm, annahu qala wa hashahu cewa sayyidina ali wal iyaz billah ya ce innal qur'ana shi alqur'ani fa nazala arba'ata arba'in alqur'ani ya kasu eh, kashi hudu ya sauka kashi hudu ne wato first quarter ya sauka daban second quarter ya sauka third quarter ya sauka sai fourth quarter haka ya sauka kashi hudu dama ai sun ce wannan ƙur'anin bai magana sai dina ali ne yi mai magana ko yawa kamar yadda a kiristoci suka ce komai nasu na bible ɗinsu suna ruwaito shi daga paul su suke cewa an ce kaza an ce kaza shi annabi isan ba a abin da sai da a ce paul ya ce to shi ma annabi ne aka saukar qur'ani amma sai dai a ce dama tun da ai annabi ai ya kira saidina ali a gefe shi yake faɗa masa shi ali shine alqur'anun natiq malaman su sune qur'anun natiq qur'ani mai magana ya ce ga yadda ya sauka wan kwata ɗin shi na farko na ƙur'ani halal ya magana akan halal ne ko sai kwata na biyu ya magana akan haram rubu'i na uku ya magana akan sunan wa ahkam sunnoni da hukunce-hukunce wa rub'un shi kuma na ƙarshe wankwata na ƙarshe ya yi magana ba da khabaru ma kana qablakum labarin abinda ya kana kafin a halicce mu wa naba'u ma kunu ba'dakum da da kuma labarin abinda zai kasance bayan mu wa faslu ma bainakum da rarrabe abinda ke tsakaninku wannan ka duba reference usulul kafi juzui na biyu shafi na ɗari takwas da da biyu kitabu fadlil qur'an ina fata an gane juzui na uku babu nawadir nawadir a littafin su usulul kafi din usulul kafi shine kaman sahihul bukhari shine na kololi a wajen su at-ta'liq mala yace ta'liqi aina zukira al-a'immatul ithnai ashara a cikin wannan din idan kace rubu'i na farko qur'ani ya magana akan halal ne wai suna so su yi proving ne su tabbatar qur'ani yayi magana akan ya ambaci sunan shugabanninsu sai suka ce ya rabu kashi hudu to idan muka duba sun ce kashi na ɗaya ya yi magana a kan halal ne su ne halal ɗin na biyu suka ce ya yi magana a kan haram su ne haram ɗin na rubu'i na uku suka ce ya yi magana a kan sunnoni da hukunce-hukunce har yanzu dai ba mu ga wani sunan uh, hujja a nan da ya fayyace mana cewa eh, sunansu ba ne ya ce kuma hujja na, na hudu ya ba mu da labarin abin da ya faru tun kafin a halicce mu da kuma abin da ya faru bayan an halicce mu a wannan dai ba inda za ka ɗauko ka ce hujja ne na cewa ƙur'ani ya ambaci shaihunansu babu ya ce to ka duba ba hujja a nan ɗin rabe-raben da suka ya tafiya iska ba hujja ina fata an gane ko to akwai can kuma wani ce a'a ya sauka kashi uku ne ya yi contradicting wannan ya karyata wannan to saboda haka za mu dakata a nan insha Allah ko mu karasa shi to shi kenan tunda mu tsaya akan gaba ta tambaya ta bakwai yace hawala ba'du suyukhil mazhab shi'i wato waɗansu shehunan shi'a da suka zauna suka yi nazarin wancan rabe-raben sai suka ga har yanzu dai bai tabbatar musu da ba su gamsu jama'a ba za su gamsu da cewa an ambaci sunansu ba su ma ba su gamsu ba don ba inda ya nuna cewa wancan rabe-raben hujja ne a kan cewa an ambaci sunayen shaihunansu a Kur'ani. ta daraka hadal amru daga baya suka gano haithu lam yuzkar a immatuhumul ithnai ashara ba a ambaci shugabanninsu goma sha biyu din nan ba fin riwayati sabiqati a wancan riwaya wanda hujjatul hum alkulaini ya faɗa faftara shaykhuhum al ne riwayatan sai ya sake kirkiran yayi fabricating wata riwaya yace anil asbaq ibn nubatata qala sami'tu amiral mu'minina wa sayyidina ali kenan yaqulu yana cewa nazala al-qur'anu aflatan qur'ani ya sauka kashi uku ne sulusun fina wa fi aduwina wato one third din farko ya sauka a kanmu ne mu ni sayidina ali da shugaban da fi duwina da makiyanmu wa sulusun sannan tusa ɗin shi kuma a ɗaya bisa uku na biyu ya sauka sunanun wa amsal sunnoni ne da misalai da irin misalai da Allah yake buga a Qur'ani wa sulusun fara'idun wa ahkam kashi ɗaya bisa ukun ƙarshe ya sauka ne a abun da yake na farillai na wajibai da hukunce-hukunce ina fata an gane sun mata daraka shuyukuhum sannan suka gane kuma a wannan ɗin ma akwai mistake fazadu fin nasid sai suka ƙara wani kuma faƙalu suka ce an abi ja'far alaihi salam ƙala na zalar ƙur'anu arba'ata arba'in ƙur'ani ya sauka kashi hudun hudu rubu'un fina uh, uh, one quarter ya sauka a kanmu wa rubu'un fi aduwina wa rubu'un sunanun wa amsal wa rubu'un fara'idun wa ahkam a wancan riwaya ta da suka ce azbag ya ruwaito daga sayidina ali suka ce haka su kashi uku ne ko kashi ɗaya bisa uku da mu da makiyanmu ne to yanzu wannan riwaya sai ta zo ta raba su da makiyan sai ta mai da su hudu rubu'i na farko su rubu'i na biyu makiya rubu'i na uku amsalun ne rubu'i na hudu ahkamun wa fara'id wala haza ba'dul muslimina annahu laysa lil a'immati mizatun to idan aka ce bangare ɗaya ya sauka a cikin mu mu yan shi'a ɗaya bangare ya sauka akan makiyan mu ɗaya bangaren ya sauka akan to ya ɗaya bangare ya sauka akan ku wani ya sauka a makiyan ku wani ya sauka tan to me da me kuka fi waɗansu anan yanda ayan ta sauka a kanku ta sauka kan waɗancan ta saukan ma waɗancan ta saukan ma waɗancan har yanzu dai sai suka ga cewa ai to ai babu bambanci har ila yau bai ba su dai ƙoƙarin da suke bai bai ba su ma'ana ba to ah ta ƙaida ma abin da zai burke su ce aya ta sauka a kanmu ba ta sauka a kan kowa ba sai a kanmu ai da nan ne burgewa to kun ce ta saukan mana ta saukan ma maƙiyanmu ta saukan ma waɗancan ta saukan ma waɗancan to da me kuka fi waɗansu ai abun alfaharin ta saukan muku ba ta saukan ma waɗansu ba to ta saukan ma kowa sai suka lura har yanzu dai fa ba su samu dai hanyar da za su tabbatar da shugabanninsu a ƙur'ani har yanzu abun nan effort nasu bai ba su ba wala haza ba'dul muslimin waɗansu musulmai suka lura da cewa annahu laysa lil a'immati mizatun ai har yanzu a haka a wannan rabe rabe ma ba abin da ya bambanta shugabannin nasu da sauran mutane yanfariduna biha fil qur'ani wanda za su zamanta sun kadaita da shi a cikin qur'ani su saba wa mukhalifihim bin nisbati li hadha taqsim game da wannan rabon ba abin da ya bayar in kuna alfahari aya ta saukan muku mu ma muna alfahari ta saukan mana waɗancan ma suna alhari alfahari wancan ma suna alfahari to da me kuka fi mu sai suka ga rabe-raben masu yi felin bai fidda dai asali rizol ba fatafattana lidhalika humul ayyashi shaykhin su ayyashi sai ya lura da haka faftara sai ya kirkiri riwayatan rabi'atan kun ga sun kirkiro riwaya ta farko bata ba sa samu shiga ba ta biyu bata samu ba ta uku bata samu ba yanzu ta hudu suka kirkira binafsin nafsi sabik irin yadda suka yi wancan rabon illa annahu zada sai ya yi ƙari a kan wancan kaso hudun yace ce walana kara'imul ƙur'an hmm. wato muna da waɗansu karamomi na musamman a cikin alƙur'ani muna da waɗansu karamomi na wai wannan ɗan wajen shine yanzu ya samo da zai nuna cewa yanzu kam sun hau kan rail na ƙur'ani ya tabbatar da shehunansu ila أشار kashani fi الكاشاني في Faƙala الصافي فقال ayyashu kaga a tafsirin shi shi sai yace sai ayyashu ya ƙara kaga a can kuma sun ce sayyidina ali ne ya faɗa to yanzu aka ce sai ayyashu ya ƙara walana imul qur'an kaga ashe wannan din shehi ne ya kara ba ba asalin riwayan ba to wannan dai shine maganganu ina fata kuna ɗan kamawa dai maganganu su maganan da ta kan seti he ka ji ta ƙuƙulle maka ta ka kasa sanin alqiblanta da menene ita yanzu inda hadisi ne ko ta sunna ake karanta sai ka ji ta yau kawai ka gane amma yanzu wannan ɗaya ka ji abu a dabaibaici kamar wani lissafi ne da ba a fidda total ba ka rasa nan a goge nan a sake reverse a yi menene to irin abu ba zai tafi maka a yanda kake zato ba